الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى عبادي إنكم إنكم متبعون وأوحينا إلى موسى الله تشمك أيوه ta ba'ada salasina sana bayan ya shekara talatin a kama hada zamna bainahum tsakanin su ya da'uhum yana kiran su bi ayatin lahi da ayoyin Allah ilal haqqi zuwa gaskiya falam yazidu amma ba su daɗa komai ba illa utuwan sai shishigi to sai muka aiko mai an asirka tahi bi ibadi da bayina bani isra'ila bi kasarin nuni wa hamzati li nafi'in wa a nisri min sara daga sara ne ya tahi da dare wa bi ma a nasri kuma an karanta da fataha su su biyu wa qada il da kace hamza ta zamba ta wazli ba sai ya zan min asara daga asara ne wato fi'ilin ruba'i na hamza akwai ta tunga asalin fi'ilin ba wai ta wazli ba ce lugata ne luga biyu ne da sara da asara ka tahidi ibadi da bayina bani isra'ila ai sirbihin lailan ka tahi da su da dare ilal bahari zuwa gulbi fasa ya tika amri indahu umarni na zai zo ma nan gun gulbin zaka je yadda za a yi innakum muttaba'un don ku abin biya ne yattabi ukun fir'aunu zai bi ku wa junuduhu da runduna tai juna su shiga ilal bahari zuwa gulbi wa ra'akum bayan ku wal jumlatu jumlar gata innakum muttaba'una illatul lil amri bisura ita illar da ta sa an ka umurce su da su yi tafiyar dare ku tafi da dare domin ku waɗanda za a biya ne فأرسل فرعون في المدائن حاشرين arsala fir'auna ya aika hashiri na masu tattara mai mutane fil madaini cikin biranen shi jam'u madinatin hashiri na lil asakiri masu tattaro rundunoni na yaki hina uku bira bi khurujihim lokacin da aka bashi labarin hitan Musa da bani Isra'ila kila an ce kana lahu alfu madina abinda yake da shi 60000 dubu kama kaddamna kama yadda muka gabatar wa isna ashara alfu ƙarya yana da local government dubu goma sha shi an misalin madinatu da ƙaryatu babban gari da ƙarami inna ha'ula ila shirzimatun qalilun yace waɗannan 'yan jama'a ne 'yan kaɗan ba su isa a je a kira wurin dunoni cikin dubbiran mutaqaddi'u na waɗanda suka karkace guntu guntu nan 'yan ƙwarori nan 'yan ƙwarori wa minhu daga mutum ne aka samu asiyabu sharazin tufafi waɗanda suka tsufa suka karkeci ai albaliyatul a tsofaffi da suka ce li annahum asbabun shakka. domin su waɗannan kabilolin da aka tattaro mai dangogi ne daban-daban daga wurare daban-daban da haka suka zan muqadda yasa aka kamanta su da ragga waɗanda suka karkeci wa ba lagafi da qalilihin ya kai matuƙa ga karanta su wata ifihim da ramna nasu bi labzi sharza mata da labzin gana ragga tsofaffi wa wasfihim bil qilla da sifanta su da karamci yace qalilun wa isari jam'il qilla da kuma zaben jam'i na karamci addali mai gwadi alal qillati ailan shi ma yana gwadin karamcin cewa sharzama ma annahum kanu 600 alfin wa 70 alfan tare da cewa fa su 600 ne da 70 amma sai ya ambace su yan kaɗan nazaran ila ma lahu min aljanudi don dibin da yayi ga rundunar da yake da ita in an ka kwatanta ga irin runduna ce ta yaƙi to waɗannan dubu ɗari shida da saba'in yan kaɗan ne ma layi husa da yana da runduna da ba ta iya lissafuwa ma saboda yawanta wa kada haraja bi alfi alfi hisanin ya fita da doki dubu so dubu miliyan guda a sawada duk baƙaƙe siwal inasi bayan famata min alhaili na dawaki dawaki maza kawai baƙaƙe miliyan guda hita da wa muqaddamatu jayshihi magabatan yaki ne waɗanda su fara shiga gaba sab'u min mutum dubu ɗari bakwai wata hunin hawasi gilmanihi daga cikin kuma official waɗanda ake baɗi na yara nai samanin ati gulamin akwai yaro ɗari takwas kullum ala farsin atikin kowane su yana bisa ga doki wanda a zaɓaɓɓe li kulli farasin ɗaukun min zahabin kuma kowane doki an rataya mai sarƙa ta zinari وإنهم لنا لغائبون يحذرون وإنهم لنا لجاجزون لن يسوا ما سوء ساتامو قائلون ما سوء أيكة ما يجيزنا أبن لكي هو ساتامو معنا أتفين قلبي ومن سن تقامو من قبولهم بغير إذن نفتس باب إذن kaza shi mai mulki ba ka shigo kasa sai ya yi izini ba ka hita sai da izini akwai ina gidan shi sun sannan ba su nemi izinin hukumar kasa ba kamin su fice ta don haka wani yi ne kuma suka yi a jiyacin musu a damarsu wata rikin da'atana kuma sun ƙi biyayya ga yin itizarun ittibahin wannan hanzari na ya kawo na biyarsu abin da za a bi su a kamo su shin mutum bai da da yake so yana da to amma don me za su saba ma da'a musu hita ba da izinin mu ba wa inna la jami'un lallin taro ne waɗanda suka taru kasiruna masu yawa ba su imuna haziruna kuma masu sauna muke muna cikin ko ta kwana mun shiri bisifatil mushakkaha ta sifa wadda take kama da ilmul fa'ili aka karanta hasiruna lina wa abi amrin wa ilmul fa'il ha an karanta sunan fa'ili lil baqi qura wal awwal shi da farko na da musabbaha lis sabati don tabbata wasali shi ko da yudi don tabbata abu da to ya wa yi tsayi tsayuwar tajaddudi ta yi daga zamne ya tashi kenan ai mutahazziruna an ibsad biladina muna tsoron kar su bata muna garuruwa wa musta'iduna sannan muna da ko ta kwana mun yi tanadi fil umuri ga al'amura mun shiri wal ma'ana ya ni ma'an ma'anonin gabi gaba ɗaya la imanil maqama suna dacewa da wannan matsayin ga wurin kadin mai sai can da cewa haziruna da haziruna riya dace don tajaddudin da istimrari ko wane na da tashi ma'ana da ta dace wuri dama muna cikin shi ko saboda wannan abin mun dau mataki جنة na عيون وكنوز ومقام كريم فأخرجناهم saboda haka muka fitar da su ai fir'auna wa junudahu fir'auna da runduna ta mun fitar da su misira, misra liyalhaqu musa don su riski musa wa qaumahu da mutanensa min jannatin mun fitar da su daga fadamu da gonaki na ni'ima kana alaja ne bayan nil waɗanda a gehe biyu na nil gulbin nil kasan duk inda gulbi yake da wagga gaba tashi da wagga duk akwai fadamu to muka fitar da su daga cikin waɗannan gonakin na ni'ima min uswana daga uswana ilan rashida kurbal askandariya kusa garin askandariya wa uyun mun fitar da su daga maremari masu gudana an harin koramu ta jari daga gudu fiddu da cikin gidaje minan nil don sannan babu wannan kimiyya ta hanhu amma kana jawo ruwa daga gulbi su zau suna bi cikin gidanka su hurci ga biyu ga ni'ima ka yi swimming ka yi wurin wanka ka yi ruwa kuma na bukata da lalura sannan kuma ga su ana kallo matsayin ni'ima to muka fitar da su daga cikin wannan ni'imar wa kunuzin da taskoki na dukiya amwalin min az-zahabi wal fillati wa ghayrihima dukiyoyi na zinari da azurfa da wani da kuma matsayi baka sun bar ofis ofis da manyan mukammai ya ce makamin wurin zama babba kenan gida mai kyau ko ko mukami wato matsayi na ofis mai girma wani su yana da mukami a cikin garin amma ga shi ya fita Allah ya bi wata hanya ta fitar da su daga cikin wannan wurin da sunan wai su cimma wasu su kamo ba su san shi kenan ba manzilin hasanin wa majalisin aliyin gida mai kyau ko wurin zama maɗaukaki lil'umara'i umara'i na sarakuna da wazirai ta hufuhu a taba'uhun wanda mabiyansu ka iya kewaye su hada kenan wakila huwal fuyu a ce wani gari na can كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين كذلك كما كمرة حكا يدكجسون في تنقباب شري حكا مكتتدس أن نظبنتي على المصدر أي أخرجناهم مثل ذلك الإخراج mun fitar da su irin wannan fitarwa ta babu shiri au rab'un ko kuma wurin rab'a shike habaru mahazufin sai ya zan labarin mubtada ne da an ka shahe wato al'amuru kazalika lamari haka ya kasance yadda ka ji mun gaya ma ai kama wa samna kamar yadda muka sifanta ma wa aurasna ha isra'ila muka gadar da kasar tasu ga bani isra'ila waɗanga da suke bautarwa suna kashe ɗayansu su sun ka gade su ba da igiraji wato ba su mulki mulki na su ya kwace kamar yadda gado yake in an baka kyauta ana iya cewa an fasa to amma idan an gadi abu zai zo kuma ya ce ya tadda gadon ta da haka yake ibara da lafzin gado ga kyauta wadda a tabbatanta muka gadar da su ƙasar bani isra'ila don ah, musulmi ya yi gadon kahiri don haka ba wani can gado na na shari'a ba a lafzin na gado an yi amfani da shi saboda bayarwa ce wadda tallizimta ba a ce an fasa ko ko abin nan da an ka baka ku raba da wani ko ka yamma wani in gado na ba za a ce haka ba ko ka gode ba ka shi aka baka kuma a baka hankuri taba uhun sai suka bi su uhun suka riske su mushrikina wakacin hudu wa sahiya wakata shuruqi shams lokacin da rana ta hudu sai gasu-gasu. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن falan ma tara aljam'an da jama'a biyu suka ga juna an kawo gad da gad kowa ya ga wani ay ra'a kullum minhum al-ahar kowannen su ya ga ɗayan qala ashabu musa sai abokan musa suka ce wato muminan da suka yi imani da shi bani isra'ila da ya fita da su sai suka ce inna la mudrakuna mu hu an cin muna za a riske mu yudrikuna jam'u fir'auna wala daqata lana bihi ga taron rundunar fir'auna nan zai riske mu kuma ka san ba mu da ƙarfi na faɗa da su ƙala kalla musa ce a a ko bar wannan zato ba Allah ce mu taho ba ai ba za su riske mu ba yi yadrukuna ba za su riske mu ba inna ma'i bi ai ubangiji na na tare da ni amma fa bi nasari da taimakon shi sai hadini zai shiryar da ni ɗariƙan najati hanyar tsira ku ɗai taho mutum ruwai an ruwaito anna mu'minan min ali fir'auna wani mu'mini daga cikin mutanen fir'auna kana bayyana ya dai Musa yana gaba ga Musa fa qala lahu shi yace mai aina umirta wai ina za ka da mu ina an ka umurce ka mutai qala bil bahari yace da in tahi gulbi an ka ce wala ali umaru mai yiwa kuma za a umurtan da ma asna'u inda hu da abinda zan aikata gun gulbin cewa aka yi in tafi zuwa gulbi mai yiwa sai na zo gulbin kuma Allah zai ba da wani umarnin yadda za a yi fa auhayna ila musa fa auhayna ila musa an idrib bi asaka al-bahra فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين فأوحينا إلى موسى سيمك عيكو وهيزوها كموسى هنا بلغ البحر لوكا چند يكي قلبين an ما يفسر abin da aka aiko muka aiko mai da cewa ilirib a sakal bahara bugi gulbi da wannan sandar taka baharal kulzam wa zalikal makanu yusamma waisa wannan wurin ana ce mai suwais ma'arufan inda ahli misira duk mutanen misra sun san wurin don haka ce albahara wannan gulbin sananne gun su mutanen misra la ya hatalifu na fihi ba su ma sabani kowa an ka ce suwaisu ya san wurin wa tafsiruhu bi nil misra fasidun fassara shi da cewa gulbin nil ne na masar fassara ta batatta ƙalahu ya faɗi haka fi gayatul amani fan sai gulbin ya cage in shakka ya kece isnai ashara firakan kaso goma sha biyu kamar yawan adadin asbadu na bani isra'ila fa kana kullu firqin kaddaudil azim sai kowane kaso ya zanka mafalalin duci babba aljabalin lahan dutsi wanda an mai girma bai na kuma sai ya yi hanyoyi tsakanin waɗannan falallan ya sandare ya zan kankara kowane kaso kamar falalin duci babba sannan hanyoyi suka caccaga tsakanin waɗannan kason goma sha biyu dama addinin bani isra'ila addini ne wanda tun harkon shi aka gina shi akan kabilanci kowane gidansu suka kuri komi allah zai yi musu sai ya yi musu goma sha biyu kowane gida da nashi salakuha sun bi waɗannan hanyoyin falan yaktalla sirjin rakibi wala labadu duk da sirdin wanda a sama bai cike ba bale kahu bale har a cewa ya nutse min ɗa da shai daga ɗa ne shi ɗaudil azim Iza zahaba ila janibis sama'i su'uda in abu ya ɗaukaka yayi sama sai a ce ɗada to shi ma kwaladin dutsen da an ka misalta wannan kaso na gulbin da ya caccage ya yi sama kwarai don haka ce kaɗau kamar duci maɗaukaki wanda ya yi sama ƙalahu ya faɗi wannan fassara fi gayatul amani wa fil ƙamus amma cikin ƙamus ce ya yi ɗada sabata abu ya tabbata to dutse ya girma ya kaga ya zamna don ɗauke shi ba ƙaramin aiki ba ne wal indiyadu az-zihabu hil isa adam ya kuma mafassarar farko shi dai in ɗiyadi abu ya tahi ga sarari ya yi sama yana mai takawa wa bina'un mundadun kuma ana cewa gina wadda ta ɗaukaka ai murtafi'un wa azalabna sammal akhari muka kusato da waɗancan mutanen na daban fir'auna da mutane ne san macananka ai hunaka na fir'auna wa qaumahu muka kusato da fir'auna da mutane ne wa kana jibrilu alaihi salam yasuqu bani isra'ila ala surati faris mala'ika jibrilu ya zan shike gargada bani isra'ila ya zo da suran mutum bisa doki kamar shi ma cikin rundunan ne yana gargada su wa yazhabu ila qaumi fir'aun sannan yana komawa can zuwa ga mutanen fir'aun yazauhum yana kanje su ya hana su shigowa sai da waɗancan suka fita ai kufuhu yana kanje su min babu wala ayalahu don haka ya za'u ke hatta salaku masalikahum sai da suka shiga hanyoyinsu an jaina Musa wa mamma فأن وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وأنجينا موسى الله ce muka car da Musa wa man ma'ahu da waɗanda ke tare da shi a jama'i na gabaɗai ɗai bi min da fitar da su daga gulbi ala hay'atihil maskura yana akan waccan sifa tashi da munka ambata sandare kamar kankara kamar manyan falallan duwatsu summa agarakan al-akharin sannan muka nutsar da waɗancan mutanen na daban ai fir'auna wa qaumahu fir'auna da mutane ne bi idbaqil bahri alaihim da game wadda gulbi yayi gare su lamma tamma dukhuluhumul bahara lokacin da shigo su gulbi ya cika wa khuruju bani isra'ila ta bani isra'ila shi kuma ya cika ya zan cikin bani isra'ila ba wani wanda a cikin ruwan shi ko cikin mutanen fir'auna ba wanda a gaba mutanen fir'auna kowa ya shigo mutanen musa kowa ya fita sai mun ka game gulbin shine lamma tamma duhuluhumul bahara wa khuruj bani isra'ila min huke inna fi zalika lalle cikin wannan la ayatan akwai aya ayyata ayatan kowace irin aya akwai aya babba cikin wannan kissa ta Musa da Fir'aun da irin yadda muka tsirar da su tare da ramnin da aka gani nasu ko kai matsayin bawa ma an ka ɗaukai duk inda an ha ana iya sa shi aiki ba sai an san ɗanwana wana ina ya hito ba inda ya kabila ne sannan kuma wanda ke da ikon ya yanke 'ya'yan mutane ya bar musu mata kawai amma kuma gashi an hallaka shi an tserar da su kuma an gadar da su ƙasar tashi ciki akwai aya ko wace irin aya ai la ibratan akwai abin lura liman ba'a da ga waɗanda a baya mu kenan da sauran waɗanda suka zo ka mu da kuma wanda aka bayan mu don haka an kabar waɗannan ayoyi ana karantawa su zama abin lura ga wanda ya zo daga baya wa ma kana akasaruhum mu'minin mahi yawan su ba su zan masu imani billahi da Allah ba bi sababi hadhihi al-aya saboda wannan aya duk zaman aya gaga hili mahi yawa ba su imani ba ai ma tanabbaha alaiha akasaruhum mashi yawan su su halka ga wannan ayar ba iz lam yumin biha ahadun mimman baqiya fi misr min al-kibdi don babu wani daya daga cikin waɗanda suka wanzu misra na kibdawa da yayi imani da ayar wa amma banu isra'ila amma su banu isra'ila fa kama akhbarana Allahu anhum kamar yadda Allah ya ba mu labari daga gare su min qaulihim na ce wasu ij'alna lahan kama lahum alaha wa qaulihim da ce wasu arina Allah jaharatan ka gwada muna Allah ga hili wattakhazihum al ijila da riƙon su dan maraki ilahan abin bauta au ko kuma ma amana bi Musa min al kibdi illa qalil ba wanda ya imani da Musa cikin kibdawan sai yan kadan wali za uguri ku don haka aka nutsar da su tafsiri na biyu ke mahi yawan su ba su yi imani da ayar gaba sai ya zan su waɗanda an ka rago na ƙibɗawa ba su biyo musa ba tun da su waɗanda an hallaka su wagga ayan magana su yi imani da ita bata ko taso ba don suna ta zama ayar gare su su an ka halaka to aya halaka su ta zama abin lura ba ga waɗanda sun ka rage can misira da mustaho ba ko ko a su banin isra'ila ɗin. su ma mahi yawan su ai ba su yi imani ba don Allah ya bamu labarin sun rike dan maraki wasu su sun ji magana Allah sun ce a gwada musu shi ga gidi ko kuma su mutanen da an ka nutsar ba su yi imani da Allah da Musa ba can kamen a hallaka su shi yasa aka hallaka su wato inda mafi yawa na da imani ba a halaka jama'a don 'yan kaɗan ɗinsu isruwiya domin an ruwaito annahu lam yu'min ba wanda ya imani da Musa illa Asiya sai Asiya imra'atu Fir'auna wa Hizqilu mu'minin nan na ali Fir'auna sai Maryamu bintu Namus allati dalla ala izami Yusufa wadda ita yi dalili ga kasan annabi Yusuf ga inda yake alaihi salam وإن ربك لهو العزيز الرحيم kan rage cikin kissa shi a cikin kissa don kowace kissa ya ƙare sai ya ruhe da cewa lalle akwai aya a cikin haka mafi yawan su ba su yi imani ba shi yasa muka hallaka su kuma lalle ubangijin kamar rinjayi na ba wanda ya fi ƙarfi ne da bai hallaka fir'aunu da mutanensa ba duk irin mulki ne da kangarancin kuma mai jin kai ne saboda jinƙan shi ne ya car da Musa da bani Isra'ila tare da ramninsu wanta kama min alkafirin shi yasa yake azabta kafirai wa anjal mu'minina ya tsirar da mu'minai da nan kissa ta kare ta shi واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين واتلو عليهم yanzu kuma ka karanta musu ai ku fare makkata kafiran makka ka karanta musu na ba'a ibrahim labarin annabi ibrahim ai kissatahu kissatai wa hadisahu da labari ne ma a qaumihi tare da mutanensa wa yubdalu minhu sai ai badali a ce isqala li abi an canza karanta musu labarin annabi ibrahim ya ce ah, sadda ya ce ma uban shi wa kaumihi da mutanensa ma na mi kuke bauta menene kuke bauta ma sa'alahun ya tambaye su liyu allimahun don ya sanar da su annama ya hu abin ga da suke bauta ma la ya sulhu lil ibada bai kyautatu da bauta mishi ba Kalu na abudu asnama sai suka ce muna bauta ma gumaka ɗanabu sun yi idinabi sun yawaita magana domin abin da a ka'ida da ya ce mata abuduna su ce asinama ni kuke bauta gumaka sai sai suka ce muna bauta ma gumaka hidda fi'ilin nan idinabi na yawaitawa ne bit tasrihi bil fi'li da kururutawa qarara su faɗi fi'ilin na abudu is haƙul jawabi domin abinda a haƙƙin amsa su ce asnama ibtiharan bi zalika sun hidda na abu da don bugun kirji da alfahari ganin suka yi aikin na kwarai na har ba su tsoron haɗa ma kowa gumaka muke bauta wali ya ɗifu alaihi ko kuma don su goya cewa fanna zallu laha akifina kaji kuma gumaka muke bauta kuma muna dawwama ga bauta musu shi sa kawo akifina daga okufu ne kamar itikafi lizimta wurin ibada har itikafi muka yi wajen gumaka ba wai bautar ɗaya mu ita ba aina dumu muna da dawwama akifina na haran ala ibadata muna tsayuwa tsawon yi akan bauta musu isharar da tilkal ibada don mu shahartar da wannan bautan kowa ya san ana yanta aune idilafi ya wani alamun mutlaq ko kuma ya yi idlaqu muqayyadi akan mutlaq wato muna bauta musu dare da rana sai ya ambace ni kawai fa yakunu bi ma'ana na dumu sai ya zanke nan ma'ana muna dawwama ga bautar su dare rana قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالوا sai annabi ibrahim ya ce hal ya sama'unakum suna jin ku ai du'a'akum suna jin kiran naku istada'una sadda kuke kiran su wada hala iz alal mudari ala hikayatil halil maliya istihlaran laha ista shiga ga mulari akan hikaya hali mali mulari din yake yace istada'una suna jin ku sadda kuka kiran su don halartu wannan halin wato ma'ana isda'autuhum sadda kun ka kira su sai ce istada'una sadda kuke kira su aw yanfa'unakum ko ku suna amfanin ku in abattumuhum in kun ka bauta musu suna amfanin ku jaza'an don sakawa akan bautar don ba amfanin bauta ko biya ya zama wanda kake bautar ya amfane ka ko kuma ya tunkuɗe ma cuta ko kuma kana gudun in baka bauta mai ba ya cuta ba to idan ba ku bautan ba ba su iya cuta ba in kun bautan ba su iya amfani ba kamar yadda shi Allah yana jinkanka in ka bauta mai yana azabta ka in ka ki bautar to su suna iya amfanin ku don sakawa ga bautar ko su cuta muku da wata azaba in kun ki in lam ta'buduhu in ku bauta musu ba qalu bal suka ce a ilrabun an an yakuna lahum sam'un wannan kwamsuwa ne bari ma wannan magana na cewa wai suna jin musar da muka kira auyu tawaka minhum durrun ko kuma mu jira wata cuta daga gare su au naf'un ko mu jira akwai wani amfani bari ma wannan magana don ba amsa ba ta da daɗi ba su ba shi ta wasu cika a bar ma wannan magana a aradu an zahiril jawabi sun kau da kai daga zahirin amsa abinda amsa la ƙalula zai bace ƙalubal wani kana da kaza cika da Allah bar su wannan magana maimakon ba ni da to bai son haɗin bai da da ka ce kana da kaza ce ah, bari wannan magana kaga ya kumshi tahashiyan an al-i'tiraf bi adam shay'in min sifat al-uluhiyya domin su tsere ma ikirari kada a ce da bakin su sun hurta cewa abin ga da suke bauta bai da kowace sifa ta cancanta bauta ilal takalidi sai sun ka koma zuwa ga taqalidi uwaye da kakanni mun kafi ka bar maganar amfani ko cuta babu mu da shi mu dai zaman haka mun ka iske iyaye da kakanni suna yi shine muka bi kaulihin da ce wasu wajadna aba ana kazalika malum mun sami iyaye da kakanni haka suke aikatawa misla fi'ili na irin aikin قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لو لقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال النبي إبراهيم يتشي أفرأيتم ku sani ma kuntum duna abubuwan nan da kuka zan kuna bauta antum wa Aba ukumul akadamuna ku da uwaye da kakanni da suka gabata li'anna takadduma la yadullu ala sihha don gabato abu bai gwadin inganci ne don wanga ya riga ya bai zama dalili ga shi an na kwarai bisa wanga da ya zo da baya da haka ba a ji kunya ko nauyin ce musu magabata ba ko yake ga ibarar bahaushe an ce wanga shi magabata sun kai to magabata kalimata da aka faɗi ga abin da an na ƙwarai ingantacce ta ma ba kuma dole hakan ne ba da ku da kakannin kakanninku magabata ma'ana da suka gabata akan bata gabaci ba dole na sai ya zan bisa ga inganci ko aikin ƙwarai ba wala kalibu bihil batilu haqqan kuma zaman ka gabata ban sa abinda ba gaskiya ba ya koma gaskiya don magabata sun yi fa innahum adul yace ai duk su makiyana ne ai adamun lakum ala fa adawati ha ila nafsi ta'rili nayi makiyan ku ne sace makiyana ne ya raba ma kainai tasawiran lil mas'ala fi nafsihi don suranta matsalar da kainai mubalagatan don kai matuƙa fi isharin nafsi ga bayyanar da nasiha kamar mai wa'azi ya ce wallahi mu gyara muna cikin banna ya sa kai mun lalace ya ce ɗaya kun lalace ku gyara nasifa ta fi karbuwa idan ya gama da kanshi kuma ya yan adalci wa annahu kuma ya gudu cewa shi la yarla lalahun illa ma yarla lalin nafsi abin ga da yarda ya yarda da shi gare su to ko ga kai ne ya yarda da shi wani annahu min babin ta'arili kuma dan yana cikin babin ta'arili na wanka da kamar jirwai wa huwa akasaru jadawa min at-tasarih ya yi amfani bisa ga hito karara ta'arili ya hita sarihi kai matuƙa ga nasiha da kuma sauran karɓarta wa'ada a'ilar ƙubul ya yi kira zuwa karɓa waccan da ce malila abudul ladzi ne eh, zai hana in bauta ma wanda ya ƙaƙa ne abin da ke so ya ce malakum la ta'buduna allazi fadarakum ai kaga wurin wa ilaihi turja'una ya mai da lamirin gare Mai ce wa ilaihi urja'u zuwa gare za a mai san ba don dama su aka nuhi da magana illa ta arili ya ya kawo kanshi hukiya an yi kawo anna rajulan wajaha shafi'i ya bi makaruhi wani mutum ya zo ya iske imamu shafi'i ya gaya mai maganganu ya ci zarafin shi faƙala shafi'i sai shafi'i ya ce lau kuntu makanaka la hatashtu ila ta'adi inda ni na ni irin rashin ladabin ga da kai da ya kamata a ladabta ne bai ce ya kamata a ladabta ka kawo abin gada kai ba sai ce da ni na da zan bukaci a yi ladabi inda irin muna sun kai wanka ya kamata a ladabta yan mai da abin ga kai ne amma yana son ya gwada amma abin gada da kai mugun ladabi ne kamata a ladabta wanda ya haɗa ورأى علي بن سند وكان من المجاورين بمكة ناسا علي بن سند يا ga wasu mutane yana mujawara makka mujawara kamar itikafi ne yana makwabtakan masallaci sai ya ga wasu mutane ya tahaddasu suna suna hira cikin hajar nan gehen daji faƙala haza laisa baiti wala baitaku kai nan ba gida na ba ba ku ba mai muka ce kai ba ku na ba Allah ku sai ya fara kawo kai laisa haza baiti wala baitaku nan ba gida na ba ba ku na ba kaga duk magana ta ta hikima ta ta'arili yadda mutum zai karbi nasiha ya ga cewa da shi da kai daidai kun kamanta ba wani fifiko da kabba kanka ko ko shi da kace mazarafi wa ma'anar adawa ma'anar adawa gada yace innahum aduwwul li su makiyana ne ma share ilaiha abin da ya nuni yayi bi qawlihi wa yakununa alaihin lidda Allah ce za su zama kiwo shi makiya gare su wa abradahu ya tsayanta shi bai ce innahum a ada'un ba sai ce aduun kamar makiyi guda ya kawo shi mubradi li idlaqihi alal jam'i saboda dama shi adu ana idlaqi ne akan jam'i la tattahizu aduwi wa kun awliya ana faɗin adu ana nufin adau kamar sadiku ne na aboki ba sai an ce asdiqa ba ko zahiru wa in tazahara alayhi fa inna allaha maulahu wal mala'ikatu wa jibril wa salihul wal wal mala'ikatu ba'da zalika zahir to cewa wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'ikatu ba jam'i na ba amma bai ce zuhara uba bai ce zahir ana kawo mubradi ana nuhin jam'i ga wasu sigogi to iri ne na na aduwul makiyana na ba maki kwara guda ba auli annahu fil asli masdarun ko ko saboda ga asali masdari na bai bukatar jam'i illa rabbal alamin sai dai ubangijin talikai fa inni a'buduhu lalle ni ina bauta mai shi ka istisna'un muttasilun wannan istisna'i muttasili ne yana cikin abin da suka bauta kenan suna bauta Allah amma hada suka yi da gumaka shi yasa ce duk abin da kuka bauta makiyana na in ba ubangijin talikai sai istisna'i ya zama muttasili koko ba su bauta Allah guma kan ɗaya suka bauta to istirna'i kenan mun ina yana da ma'anar lakin sai dai in bauta ma ubangijinta in mustasna jinsi ne bai cikin jinsin mustasna minhu to sai a ce ma istirna'i mun kadi la'annahum kanu يشركون domin suna hada bautar ta Allah da ta gumaka kenan wa yaz'umuna suna riya annaha shufa'a'u su gumakan su za su cece su gun Allah isla yaqulu ahadun don komi haukan mutum ba wani mutum guda da ka iya cewa annal jama'a da sani ul'ala ya ce wai su sandararin gumakan nan su sun kai shi sai dai ya kaddara suna ceto ne ga wanda ya yi shi الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعم ويطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئ آياتي يوم الدين الذي خلقني wannan da ya talitan ba kuwa ya hade shi ke shirya da sai ya zama mubtada ne da labari shi ke shirya da ni ila umurul ma'ashi zuwa ga al'amuran rayuwa duniya wal ma'adi da makoma lahira min ibtida'il hidaya daga farkon shirya wa huwa farkon shirya ga dan adam imtisasul janini da الحيل الى tihaiha wa huwa suluku fi dariqil janna farkon shiryarwar wadda aka wa dan adam a shiryar da shi can cikin ciki yadda zai tsotso jinin haila ya sai mace ta dau ciki sai ta bar haila shi ɗan ka tsotsa yana sha yana girma ciki to shiryar da shi zuwa ga yadda zai tsotsai ita a farkon shirya gwada mai yadda zai haka ilanti ha'iha har zuwa ƙarshen shari'a shine shiga hanya zuwa aljanna ita a shari'a ta ƙarshe wal fawz bi da kuma samun ribanta da yarda Allah za don haka asar al-ismiyata ya zaɓi jumla ismiya ya ce fahuwa ya hade ma a kaunin labari tare da zaman labarin mulari a mulari shine ya hadini ya hadini a yi ilimi mulari ne amma kuma sai jumlar fahuwa ta zanta suna da ta'allazi don mausuli suna ne to ga mubtada suna ko da yake labari hi'ili saboda mi saboda wannan dalilin wal fa'u fa'un nan sababiyatun ta sababi ce in ji ilal mausul in an sanya mausulin na allazi mubtada an mubtada walil adadi ta adafi ce in ji ila in an sanya su sifatar rabbil alamin wato waɗannan da kuke bauta da ku da iyayenku magabata duk makiya nana in ba ubangijin talikai ba wannan da ya talikan sai ya zan sifa to in haka ne tufa'un kenan ta zama ta adafi in ku waccan magana ta ƙare kamar yadda ni fassara farko kuma yadda ni gwadi ni bar mai ja ya aje nan ba bai da lafiya sai kun kama shi a ta da nama na'am dukkan su makiyana na sai dai ubangijin talibai wanda ya talittan kuma shi ke shirya da ku ko wannan da ya talittan shi ke shiryar da ni fa hata lafan nazmu tsarin ya saba wajen talita an kawo mali an ce halakani amma wajen shiryarwa an kawo mulari maimakon halakani fa huwa hadani kuma don ka ce ya hadini to saba wannan tsarin li halka don ko da aka magana ita talita ta gabata amma ita shari'a har yau jaranta aka yi don haka mulari biki wasu hidaya da kuma dogewa ita shari'ar ana neman ta har zuwa ƙarshe har a kan mahanya ta shiga aljanna amma ita talita ta riga ta gabata an gama ta don haka ta zo mali halaka ya talita ya gama ke wa huwa ya hadini kuma shi ke ci gaba da shari'ar don ita bata kare ba sai an shiga aljanna shine ci tsarin ya saba nan mali na mulari'i saboda gabatuwar talitta da dogewar ita shirya wanda zai huwa ya ta'imu ni wa yasini wanda shi ke ciyar da ni ya sha yadda ni takarirul mausuli liddilalati ala anna kulla wahidin min as-salati mustaqillatun bi iktila'il ya karrara mausuli maimakon ya wadatu da mausuli na harko. farko allazi ni fa huwa ya yahdini wa huwa ya yud'imuni wa yasqini sai ya kuma cewa allazi allazi yana ta karrara mausulin to don ya yi dalili ga cewa kowane ɗaya daga cikin silar mustaƙillin kai na ya isa ga hukunta wannan hukuncin zaman ya talittan kawai ya cancanci bautata zaman shi ka ci san ya sha san ya cancanci in yi mai hidima kowane mustaƙillin kai na ya isa don haka an ka hidda kowane daban zaman kai na ya kai wai zamarin tu. in ni rashin lahiya fa huwa yashfini shi ka warkar da ni min marali daga rashin lahiya ta wata nasubu adafihi alama qablahu zahir munasabar da a tsakani ne da wanda ya gabata har an ka adabta shi me yasa an ka adabta ciyo da ci da sha an ce da imani waya tsini sannan izamar ito in ni rashin lahiya me ya kawo a adabta rashin lahiya bisa ga ci da sha don sun yi munasaba bisa ga talitta da shari'a da ta mutum da shiryar da shi ba su da alaka da rashin lafiya amma ci da sha nan ciwo yake cikin abin da aka ci da abin da aka sha لأن المرلى من روادح الطعام والشراب domin rashin lafiya yana daga cikin abin da ke biyowa bayan ci da sha wa inna da'a akasaru ma tarahu yakunu min at'am rashin lafiya mahi yawa ne daga abinci na shi yasa ma da goya ka zo ma likita da ciwo bai ce ka bar cin kaza ka bar shan kaza walam yansibu al-marada ila bai jingina rashin lahiya zuwa ga Allah ba yace inni rashin lahiya shi ka warkar bai ce in gashi ko shi kasa sa amma bai raba ciyon gare ba kamar shi ka rashin lahiyar da kai ne ni yi rashin lahiya shi kawar kasa. san maqama fi addin na'ami don wannan mukamin matsayin da muke na kidan ya ni'imomin Allah na fala yula'imu isnadul amrali ilayhi to tun da nemomi ne aka kididdiga bai dace a jingina rashin lafiya zuwa gare da wa fi isari iza ala kullama zaɓin iza bisa ga kullama kamata ya ce kullama mariltu don ba so guda aka rashin lafiya duk sadda ni rashin lafiya shi kawar kasa amma sai bai kawo kullama bai ce iza mariltu isharatu nuni na ila anna maral al-maut mahtumun la shafa'a rashin kawo kulla ba duk ni ciwo shi na warkarsa dalili na ga akwai wani ciwon da ba a warkewa na mutuwa ke wallazi yumituni wanda kuma ke matar da ta an ce ba a jingina rashin lahiya ga rai ba don wuri nake da digan ni'ima na to me yasa an ka jingina mutuwa mutuwan ma ni'ima ta domin wahalar da bayan Allah ka yi suna tabauta Allah idan ba su mutu ba ina za a saka musu ka ga ni'ima ta don haka ya jingina ta ga Allah bai jingina ciyo ga Allah ba amma ya jingina mutuwa addahu fi na'am ya ki damatarwa cikin ni'ima li annahu wasilatu liqa'ihi li rabbi dan shine tsani na haduwa da Allah ta'ala allazi huwa ahabbu ilayhi min kulli shay'in wanda shi yake soyuwa ga annabi ibrahim shi hadu da Allah don a saka mai da aiki ne bisa ga komai wa khalasun min anwa'il mihan kuma shi a hanyar tsira daga nau'ukan jaraba fitinnun da yaka haduwa da su daga makiya da abokan gaba in ya mutu ya tsere mutu bancin kuma ga wannan sakamako da zai samu ga Allah wal basiyatu da bala'uka da Allah ka jarraba ta da shi waɗanda suka gabata na rashin lafiya da sauransu fa duniya sijinul mu'min dama ita duniya kurkuku ta ga mu'min ashe ko ba wanda zai fata ya fita kurkuku to tunda kurkuku ta ga mu'mini ashe mutuwa ta himai yan ya hita gidan yare yanzu zai koma gida ne sun mai huyin sannan kuma bayan ya matar da ni shi rayar da ni fil ta can gidan ƙarshe wallazi a tsama'u wanda nake fata an ya gafira li hadi'ati ya gafarta min kurakuraina ka tarkil aula domin su ba zunubi suka yi irin namu ba barin abin da yake abin ga ba sabo na ba amma dai bari ne yafi wal ablal da in abin da ga wanda an mahihici sai su yi wanda ba mahihicin ba shine sabo gare su fa hu hadiyatun fi amsali kuskure na ga ire-iren su fa inna hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin domin abinda a aikin kwarai ga mai da'a to su makusata ga Allah gare su laifi ne wanda a kusa an hikin daukan mai kure sai aga a kai da ma a kusa kana cin gallan abu kuma kai zaka zo ka rena shi amma wanda bai gane komi sai a yi mai rangwane sai a gane shi to su aggar da Allah don haka ɗan abin da ba komi ba kai gare ka su in sun yi shi sun yi laifi wanda nake zaton ya gafarta min duk kurakurai na yau madina ranar sakayya ai aljaza'i ranar sakamako wa ta bi lamirul fasal ya zo da lamirul fasal fil af'al salasa ga fi'illai uku huwa yud'imuni huwa yashfini huwa yahdini duk akwai huwa la lamirul fasal al waɗancan uku na farko dunal akhiraini amma su na ƙarshe biyu ba su da lamiri wallazi a dama'u babu huwa wallazi yumitu ni sun mai babu huwa gare su la'anna al-asbab al-adiyya domin sabubba na al'ada lahama da halin suna da mashiga fiha ga waɗancan uku farufi'a sai an ka ɗauke su domin akwai likita akwai magani don haka akwai bukatar huwa ya shi ni shi ne ka kasan ba magani ko likita ba saboda akwai asbabul adiya suna da mashiga ga waɗancan don haka aka kawo lamirin asali fi a tasiri sai an ka ɗauke tasirin su cewa ba su da tasirin komi shi dai allah nan ke warkar da bi khilafil ihya'i wal ghufrani amma yumituni summa yuhyini babu asbabun adiya haka nan kuma an ya gafara li tiyo yawmidin ga gufrani babu asbabun adiya la tasawwaru fihi ma siwa qudratihi wa falali nan babu abin da zai surantu gare su sai kudura Allah da hukuncinsa da falala ta shi shi yasa babu bukatar lamirul rabbi رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين rabbi habli hukuma ya ubangiji na kai min baiwan hukunci abinda hukunci amalan fil ilmi kammala ga sani don wanda bai da sani bai zama mai hukunci da ya ce ka sanya ni ka yi min baiwa hukunci wai ka ban ilimi don da shi ake hukunci wal amali da aiki na kwarai asta'iddu bihi da zan yi tattali da shi li khilafatil haqqi in mai ma Allah domin annabawa kai duk dai ma 'yan adam halifa Allah na cikin ƙasa to masu hukunci su ma halihohi na na Allah a cikin ƙasa to ka sanya ni mai hukunci ka bani ilimi da aikin kwarai wanda zai zama tattali da tanadi garan na maye ma ga gudanar da gaskiya wari ya satil halki da shugaban kai bil hukumi da yin hukunci bai nahun tsakaninsu Auko koko hukuman wa'azan wa'azi an fa'u bihin nasa da zan amfani mutane da shi wa alhiqni bis salihin ka riskar da ni da mutanen kirki ai wa fiqni lil kamalihil amali kuma ka yi min muwafaƙa ga kammala aikin kwarai li an zima bihi don in tsaru da shi in shiga cikin tsarin adadul kamilina adadin kammalallin mutane fi salahi ga ayyukan kwarai allazina la yashubu salahuhum muhalafa waɗanda sabawa bai garwaya da aikin su na ƙwarai ba aw hushurni fi zumratihim ko ko ka tara ni ka tassan cikin jama'a su walaqad ajaba Allah ta'ala Allah ko ya karba mai qala ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin ashe an yi ilhaki ne bis salihin don Allah da kai ne ce lalle shi can lahira yana cikin mutanen kirki waɗanda da darajoji madaukaka واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي الله كسنيا من لسان صدق هل شيء نقسكيا ai أي سناء حسنا يبوك كاوا كما يزن قري ba irin na bambaɗa za su yi ta yabonka da har abin da baka da da har abin da baka yi ba to ka sanya min lisanin sidikin fil akhirina mutanen karshe su yi ta yaba min da aikin kwarai kuma ya zama gaskiya ne ai sana'a hasana min idlaqi alati shay'i alaihi majazan lagawiyya wannan shi aka ce ma majazi na luga a ambaci abu da sunan abin yi ne eh. a ce aiwa da tela na ba ko tela na madinkin tela dai na amma tun da tela alatu ne na aiki eh, to ka sanya min halshe na gaskiya ya ambaci yabo da halshe don da harshen aka yabo hilakari na wa qad ujiba hi zalika nan ma an karɓa mai iz la a ahadan min al illa wa huwa yantasibu ilai ba za ka ga ɗaya daga cikin mutane addinai ba face yana dangantuwa zuwa ga sai da ma Allah ya ta kore ma mutane shi yana cewa ba na kula ba ma kana ibrahimu yahudiyya don yahudu sun ce bisa ga addini ne suke wala nasaraniya dan nasara sun ce addinin annabi ibrahim suke wa ma kana min al mushrikina don mushrikai cewa suka yi addinin ibrahim suka sai Allah dai ya kore musu shi ya ce baba yahude ne baba nasare bane har ya ce kai inna aulan nas bi ibrahim allazina tabau wallazina aman waɗanda suka hidacewa da ibrahim waɗannan da suka bi shi lokacin rayuwa ta da wannan annabi da kuma waɗanda suka yi imani da shi kaga sai ma ya zaɓa kowa so ne kai ya ce nashi sai da Allah ta ce to kaga ya samu lisanin sirkin hil akhiri wada labasi li yaktada bihi li bi sirati hisani to ya nemi kirari da ambato kyakkyawa mutum na iya neman yabo yace ce i don masu saurare su yi koyi da shi na ba wai don neman girma ba lima hasini ahlaki ba kawo wa wa karimi sifatihi da ko sifofi an ko kuma ma'ana lisani sirkin masanya min halshe na gaskiya da'in ila dini mai kira zuwa ga addini to ko ai an karɓa mai tun da manzo ne an ba shi halshe na gaskiya mai kira zuwa ga addinin Allah fi a kawalihi ga zantukka ne wa huwa rasulullah ai shi manzon Allah ne sai ya zan idlaqul juz'i alal kulli an ka faɗi halshe ana nuhin manzo don da halshen yake yi da manzancin har yau dai majazi lagawi na irin wancan majazan lugawiyan ailan shi ma majazi ne na luga waja'alni min warasati jannatin waja'alni min warasati jannatin na'im واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين وجعلني ألا تسنيا من ورثة جنة النعيم cikin magadan aljannan ni'ima fil ahirati can gidan karshe lahira wa mara ma'anar wirasa ma'anar gado ta shuɗe mun faɗa can wurin wa aurasnahum muka gadar da bani isra'ila mulkin fir'auna da gidajensu ba mun faɗa ba hmm. cewa abinda aka nihi da mirasi nan mulkan laziman la yuraddu kal mirasi mulki wanda ya lizimta ba a kwacewa ba a mai sai kamar yadda ba a mai da gado don haka nan ba sai an faɗa mun haɗa cikin karatun ba lai ba wa gafir li abi yace Allah kai gafara ga ubana innahu kana min ad-dallin lalle shi ya zan cikin batacci to kai gafara ga rai bi anta tuba alaihi wai ka dawo da shi ya zama musulmi fata gafara lahu kai gafara ga rai wa zalika wafa'un li wa'dihi wannan cikawa ne ga alkawalin da yawa ubansa astaghfiru laka rabbi zan roƙan ma ubangiji na gafara qabla an ya tabayyana lahu annahu aduwwul lillah kamin ya bayyana gare ya gane cewa shi makiyin Allah ne kamin ya mutu akan kafircin kama ta kaddama wanda ya gabata fi surati bara'a ma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min ai da ya gane makiyin Allah ne ya mutu ba musulmi ba ai ya bara ya bari mai addu'a wala ta huzuni an jaku wala ta huzuni kada ka kunyata ni ai la tahimni kaka walakanta ni wala ta zulni kada ka kaskasta ni min alhizi daga hizini lahum fi dunya khizyun wa huwa alhawan wazul shine kanci da kaskasci aula tufallihni ko kada ka kunyata ni sai daga yanzu daga hizayatu ne ba daga hizi ba alhajal wal haya kunya